الله عنه يشي آه، عبد الرحمن بن عوف دا الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف ترجمة ستاقة بات أبايا سيدة جتشن صحبا عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة آه، عبد الرحمن بن عوف هنا شن السابقون الأول من المهاجرين آه، سيدنا عمر رضي الله عنه يا فدي أجمد حكي yace law kuntu mustakhlifan ahadan ba'di lastakhlaftu Abdurrahman ibn Auf ce da zan sa wani ya zama khalifa bayana kamar su khaliftu kenan kamar yadda ni ma sa ni aka yi sai na abubakar radiyallahu anhu shi yasa sai na umar radiyallahu anhu yace to da zan yi a kaddara cewa zan nada wani ya zama khalifa bayana in ce in na rasuwa ne ya zama khalifa to abdurrahman shi ba mun gane shine shine shine shine shine Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn al-Awwam sannan da Zubair ibn al-Awwam Abdurrahman ibn Auf kamar yadda aka sha ambata mana sahabi ne mai dukiya Allah ta'ala ba shi dukiya mai yawa yana da dukiya mai yawa har wasu ka waito hadisi amma mawdu'i ne hadisin hadisin ƙarya ne aka ce wai Abdurrahman ibn Auf wai zai shiga aljanna ne da jan jiki bayan annabi sama ya masa bishara cewa huwa fil janna sannan kuma a ce wai da da rarrafi zai shiga saboda me saboda yana da yawan dukiya da ƙar zai sha haka ake faɗa ba mutane hadisin ƙarya ne bai tabbata ba Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu zai shiga aljanna da wuri kuma da kafarsa zai shiga wa Zubayr ibn al-Awwam da kuma Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ibn al-Awwam sahabin annabi ne shi ma ɗaya daga cikin al'ashar al na lahum bil janna cikin goman da aka musu bishara da aljanna yana cin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajiri yana cin na gaba gaba ya musulunta ne a hannun sayyidina abubakar radiyallahu anhu sannan kuma sirikinsa ne sirikin sayyidina abubakar ne shi ya auri yar sayyidina abubakar asma'u radiyallahu anha sannan kuma dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne gwaggwar annab sallallahu alaihi wasallam safiya safiya binta abdul muttalib ita ce ta haifa azubai ibn al-awwa to su biyu da abdurrahman ibn auf da azubai ibn al Awwa radiyallahu anhuma shaka yalqamla ila rasulillahi sallama sun kai kuka cewa kwankwata ta dame su a yaki alqamlu kwankwata kasan mutanen da suna fama da wannan ciwon saboda kayayyakin wanki da kayayyakin wanka da ake da su a wannan lokacin namu na kan faɗa ma mutane na kan ce ko sabulin da Allah ya mana da ake wanki a yi wanka da shi dukka kubuta daga irin waɗannan cututtuka ko da shi kada ya waje ba mutum ya gode ma Allah a kansu. a tarihin magabatan ana yi in ana ba da tarihi sai ka ji an ce ana majalisi sai ka ji an ce kawai kowa na ta kashe kwarkwata a jikin shi tarihin magabata ba su da sabulin abu wanki sannan ruwan ma da za su wankin shi kan shi abin nema ne me yasa sai ka ji malamai kai ba ka tambaya kullum sai a ce wata qalilul ma'i ce kamar kai babu bukata wannan karatun yanzu ai ta karanta maka ce da karanta ruwa in ka zo alwala ko za a yi wanka a da karanta ruwa akwai fiki a ciki a lokacin su sosai sai da ba ruwan ne sannan ko babu sinadaran da ake wankan da su sannan daga ciki ai shi yasa kake jin an ce a wanke mutum in an zo wankan gawa a yi masa wanka kaza a yi adadi kaza sai ma wani wanka sha ɗaya fa bai gama fita ba a lokacin ai cewa aka yi kada musulmi ya kwana arba'in bai yi wanka ba amma hadisi ya tabbata annabi sun yace sati sati duk sati ke wanka so daya yanzu wani ana zafin na yace wanka so bakwai kaga kullun ya yi yayi na sati ɗaya dai kenan kullun sai yayi wanka so bakwai saboda zafi akwai wadatar ruwan akwai wadatar abun wanka to shi yasa zaka ji kada kai mamaki sai kaji an ce suna da kwarkwata Ma mamaki a ciki to suka kai kuka cewa suna da kwakwata zuwa ga annabi sama fi ghazwatin lahuma a wani yaki da suka ji kuma annabi sama shi ma ya je yaki farakhasa lahuma fi qamis al-hamiri sai manzon Allah sama ya bada sauki a gare su cewa su je su sanya riga alhari ne fara'aituhu alaihi ma'anas yace sai naga wannan rigar ta alhari ne sun sa me alaka wannan hadisin da da da kitabul jihad eh asali dama haramun ne namiji ya sa alhari ne ko to har a yaki haramun ne ya sha? amma idan akwai barura ta kwankwata shi wannan yadin na siliki wanda ake ce masa alharin da larabci istabrak dibaj dukka sunansa ne ko shi yana maganin kwakwata bayan kwakwata ma yana maganin yana maganin alhikka wato ciwon kaikayi kamar sosa gaye sannan yana maganin aljar kirci kuma yadi ne idan mutum bai da lafiya to sai ya tashi sai ya warke to da aka je yakin sai su wannan kwakwata ta kama su shikenan sai aka ce su sa wataƙila wallahu alam kaga ya kwakwata ba za ta iya zama a jikinsa ba saboda santsinsa sabanin wani yaji kamar na audiga ko kuma sufi ai sufi na jin dandalin kwakwata kenan kun san yadin sufi ai irin rigunan nan masu irin kayan sanyin nan masu kauri ai su ne sufi asali ya kira su suf ne saboda daga gashin dabbobi ake samun su in ku kalli dabbobin kasashen larabawa za ga suna da gashi da yawa sai ga rago katoto duk gashi ne fa ba wai nama ba ne ragunan mu sun fi su nama tsabagen gashi ne to shi na ake ce mishi asuf to kayan da aka yi daga wannan shi ma ana ce masa asuf kano na zai aje kwakwata ko ba zai aje ta ba dandanin kwakwata ne sabanin siliki shi ta ga san tsigare shi kamar yadda suke siffanta shi sannan kuma dama ya ne mai alkadari yana da wani matsayi na musamman shi ya sama aka ce musulmi ya yi haƙuri kai ya sa shi a duniya domin Allah ta'ala ya tanadar masa sai an je aljanna in ya shiga sai ya sa duk abin da aka hana ka yin shi a duniya ka yi ƙoƙari ka bari akwai tanadinsa a lahira to shine wannan so daga hadisin yana nuna ya halatta a sanya tufafin alharini zarura kamar yadda ya halatta a sa abin da bai wuce ya faɗin yatsu hudu ba mun karanta a baya a cikin kitabul libas babu laifi za iya kwalliya da alharini a tufafi amma kai ya wuce faɗin yatsu guda hudu to wannan shine abin da hadisin yake karantar da عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل وأن حديث عن ساموش دقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يتشي kanat amwalu banin nazir dukiyar banin nazir yahudawa su ne yahudawa na biyu da aka kore su a madina lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya tarar da akwai jinsin yahuda guda uku su yahudawa ne yasa aka same su a madina malaman tarihi suka ce yahuda sun karanta a cikin nubu'at ɗinsu sun karanta a cikin littafansu na annabta da aka saukar musu cewa annabin ƙarshe da Allah ta'ala zai aiko shi zai kasance ne a wani gari mai yawan dabinai sakamakon haka suka yi ta yawo a duniya sai suka ga madina nan ne garin da ya fi yawan dabinai sau da haka sai suka ce to a cikinsu annabin ƙarshe zai zo sai suka je suka zauna a nan suka kasi gida uku akwai banu nazir akwai banu kainuka akwai banu ƙuraiza lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya isa garin madina bayan yin hijira shikenan shi ya ce musu to su zo suka zo ya ce to ku zo a rubuta yarjejeniya ta zaman lafiya kamar constitution kenan so daga kada wani zai ce maka ba constitution a musulunci a'a constitution din da ba shi a musulunci shine in abin da aka constitution din ya kunsa amma yin constitution ba bai saba ba musulunci ba akwai shi yana da asali constitution na nufin ta yarjejeniya takaddar yarjejeniya ya za a zauna muna da bambancin kabilanci muna da bambancin addini muna da bambancin garuruwa to ya za a yi mu zauna a ƙasa wadda muka mallake ta duk ta mu ci gaba ki ɗaya kamar irin tsarin da ake ciki a najeriya ƙabilun najeriya suna da yawa addinan najeriya suna da yawa to ya za a yi a zauna lafiya wani ba zai cutar da wani ba ba wani wanda zai kori wani ya ce ba ƙasar su bace in ma ka kore shi ka yi banza in ya kore ka yi banza duka ƙasa ce da aka gaje ta tamu ce dukanmu to ya za a zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su zo suka zo aka rubuta wannan takarda wadda kowa ya ittifaki a kanta daga cikin ƙa'idojin da aka tabbatar babu wanda zai ba da goyon baya ga wani abokin gaba ya shigo garin madina ya yaƙi garin madina ko ya faɗa ma abokanan gaba sirrin garin madina wanda suka fara sabawa su ne banu nabi banu ƙainuka su suka fara sabawa tun ba a yi nesa ba annabi sama ya fatattake su ya kore su daga garin madina wasu daga cikin suka je suka koma haibaru sannan na biyu su ne banu nazir banu nazir waɗannan banu nazir ɗin da aka faɗe su a hadisi malaman sira sun kawo duk da riwaya tana da isnadin tana da rauni cewa dalilin da ya jawo aka yi yakin banu nazir shine bayan an yi wani yaki kafin yakin banu nazir din yakin banu nazir wasu malamai sun ce an yi a shekara ta biyar wasu kuma sun ce a ƙarshen shekara ta hudu aka to an yi wani yaƙi ƙarami kafin wannan sai yahuda banin nazir sai suka ce ai an kashe musu wani ɗa daga cikinsu alhali su kuma an yi alkawari ba za a taɓa su ba a wannan riwayar manzala ta sama sai ya bincika ya eh, tabbas an kashe musu wani ɗan uwa daga cikinsu amma ba da gangan aka kashe shi ba saboda zaman lafiya irin na annabi sallallahu sama sai ya tashi da kansa da shi da wasu daga cikin sahabbansa sai ce su zo su je a tattauna yadda za a biya su biya an tafi manzal sama yana mitin da su ashe sun shirya makirci cewa manzal sama yana zaune a jikin bango to a zo da wani mungule nan katotan dutse ta baya a kito masa ta kai shikenan ya fasa ma annabi sama kai shikenan an huta suna cikin wannan sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu sai ya faɗa ma annabi sallama cewa ya tashi annabi sallama yana tashi sai dutse ya faɗo kenan da manzo sallama ya tashi bai ko bai wuce ko ina ba sai cikin gari ya dawo cikin yan uwa sahabbansa ya ce to a shirya aje a yaƙi banin nabi aka ba su lokaci cewa an ba su kowannen su ya ɗauki kayan da bai wuce raƙumi ba kowa ya lafta ma raƙuminsa kaya duk abin da ya wuce raƙumi to kar su ɗauka wanda za an an kore su daga garin madina kenan to shine suka kai saboda sharri irin nasu sai suka ce ba za mu ban musu wani abu kawai sai suka fara rusa gidajensu musulmai wanda suka ce suna rusa su sai suka fara taya su yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin su suka fara rusa gidajen sai suka ce to bari mu taya ku suka ci gaba da rusa su suka rusa musu gidaje suna tara bishiyoyinsu saboda sharri ba za ku samu komai ba amma duk da haka sai da Allah ta'ala ya ba musulmai dukiya mai yawa a wannan yaƙi da aka yi su suka yi gaba Allah ya ba musulmai yaƙi dukiya mai yawa ba a yaƙe su ba ijla'in su aka yi ijla'i shine aka kore su walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya Allah ya tsiratar da su ne cewa a kore su su fita amma ba da dan haka ba da sai an dandana musu azaba a duniya azabar yaki kenan so daga suka fita suka gudu suka bar garin madina dukiyarsu kuma ta zama ta musulmai to shine da aka dawo hannun sama shine ya raba wannan dukiyar a matsayin fai'uci dama Allah madaukaki ya ce fai haƙƙin annabi sama ne sai yadda ya ga dama yi da shi inda zai ce ba na kowa bane to shi ce na. to shi ne sayyidina Umar ne yake ba mu labari yace kanat amwalu banin Naziri, dukiyar kabilar banin Naziri, wato yahuda wannan na Madina mimma afa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama tana ɗaya daga cin abin da Allah ta'ala ya ba a sama kyauta a matsayin fayu mimma lam yujifi almuslimuna alaihi bi wala rikab dukiya ce wadda musulmai ba su tsoratar da abokanan gaba bi khailin da dawakansu ba wala rikabin ko kuma wasu ababen hawa wa kanat li rasulillahi ta sama ita dukiyar ta fai'u ta kasance tsantsa ta annabi ce Allah ya bashi Fakana رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة sai manzon sama ya ware abin da za a ci a gidansa na shekara guda a cikin wannan kaji inda annabi sama ya taba aje abincin shekara ɗaya a gidansa annabi sama bai taba tara abincin shekara ɗaya a gidansa ba sai a wannan shi ne kake jin na shi take cewa sai a yi watanni biyu كانت تمر علينا كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال لم توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم a ga wata a sake ganin wata a sake ganin wata watanni biyu kenan a ga wata sau uku watanni biyu kenan cin kwana sittin ba dora tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi bin zubair radiyallahu anhu da nana aisha ke bashi labarin sai yace to fa ma ta'amukum ya umma ki to to wani abinci kuke ci ce huma al-aswadan at-tamr wal ma ce abinci biyu muke ci a gidan sai mu ci dabino kuma mu sha ruwa sune al-aswadani amma da Allah ta'ala ya azurta manzo sama da wannan sai manzo sallama sai ya wara abin da za a ci a gidansa na shekara guda ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sauran abin da ya ragu filkura a abin da ya shafi mayaka wanda za su yaƙin ko kuma dawakan da za su hau ko raƙuman da za su hau su ne ake ce musu alkura ababen hawa ko su kansu mayakan da za su yi amfani da gaɓoɓinsu wasilahi sannan kuma da makami a tanaji ababen hawa da za a hau sannan kuma a tanaji makamai waɗanda za a yi da su uddatan fi sabilillahi azza wa jalla a matsayin tanadi domin yaƙi na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hadisi yana karantar da mu yadda ake raba fayu fayu haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ce haƙƙin annabi sama ne ba wani musulmin da zai ce yana da rabo a ciki sai abin da annabi sama ya ga dama ya ɗibo ya bashi to a yanzu da ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai dukiyar baitul mali idan aka samu fai'u misali sai a ce ana da daula ta musulunci aka yi yaƙi da waɗanda ba musulmai ba amma sai suka gudu ba a gwabza da su ba sai suka tsere aka samu dukiya mai yawa a wajen su to abin da za a yi shine a ɗauki wannan dukiya a sa ta a baitul mali ko kuma shugaban ƙasa shi sai ya ga me ya kamata a yi da wannan dukiyar ya hukunta in ya ce duka a raba ma talakawa ya halasta ba komai ba ba ba ba laifi ba domin dukiyar dama ta Allah ce a lokacin da annabi sama yake nan to shine ne wakilin Allah a ban kasa shine khalifan Allah a ban kasa a lokacin da babu annabi sallallahu alaihi wasallama to shugaban da musulmai suke ittifaki a kansa shine yake zama a wannan makwafin shi yake kan wannan kujera saboda haka shi zai juya dukiyar na yadda ya ga dama saɓanin yadda aka faɗa mana ganima mu tantance su ganima an gwabza kowa yana jin ai ya sha wahala ya zidda gumi a wannan yakin da aka yi to in an samu sai a kasa gida biyar kashi ɗaya shine haƙƙin Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam in ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmai to haƙƙi ne na shugaba da kuma baitul mali sai kuwa ba a gwabza ba kafirai suka tsorata suka gudu to anan dukiyar gabaki ɗaya ba mai haƙƙi a cikinta ta sai shugaba a lokacin da babu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sama ke da rai kuma shi ke shine dama shugaban musulmai to wannan ita ce ka'ida to a yakin banin nazir gazwatu banin nazir da aka yi da aka samu wannan dukiyar sai manzo Allah sama ya ɗiba abin da za a ci gidansa na shekara guda sauran kuma annabi sama ya ce to a ajiye a matsayin a makamai a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa a'iddu lahum masata'atun min kuwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum aka ce kayan yaƙi sannan kuma aka taimaka ma mujahidai masu yaƙi shi yasa malamai idan suna bayani akan masarifin zakati samaniya wato inda ake ba da zakka waɗanda ake ba su zakka in sun zo bayani akan fi sabilillah to shine alqura wa silah almujahiduna da kuma kayan wa'alatul jihadi za a ba sojojin musulunci sannan kuma za a ba waɗanda suke a sai kayan yakin a itane Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in